sunana jibrin zakar gidan dala daga karamar hukumar awo ta jigawa state an jam'iyyar pdp alhamdulillah farfesa a tahir jiga daga farko an yi amfani da shi ko kuma an yi amfani da mutanensa amma at long last yanzu ya gyara ayyukansa yadda ya fito da tsarin da ya fito da shi yanzu aka yi amfani da shi kuma aka yi zaɓe to in ma ya koma gida sai mu yi masa godiya kuma mu yi masa fatan alkhairi ibrahim me kake nufi da cewa an yi amfani da shi an yi amfani da shi a rijim din 2011 an yi amfani da professor atahiri jega a wajen zaɓe result din da ake amfani da shi wasu suna kawo ma result tun kafin a yi zaɓe kuma ya yi amfani dan zan ba da reference da abin da aka faru a ogun state wanda kafin mu gama zaɓe result ya je inec to kai me naka tunda jam'iyyar ka ta PDP ce ta yi nasara a zaben eh a'a ai kowanne lokaci abin da jibrin yake fama da shi yake kuma tunanin 'yan najeriya su zama su zama suna kishin najeriya ne sadiq abba malami a jami'a ta abuja a fannin kimiyya sance. abin farin ciki ne yau da farfesa tahiru jega ya kammala wa'adin ta shekaru biyar kuma ya miƙa mulki wa ahmad wali kuma ya yi rawar gani a sa na ciyaman na INEC kuma a tarihance shi ne kadai a tarihin ciyamomin hukumar zaɓe a Najeriya wanda ya yi zaɓe sau biyu a shi ne kuma a tarihi a cikin tarihin abin wato INEC na Najeriya wanda ya yi zaɓe ya ba da mulki ba cire shi ba sauran duka cire su ake yi to in ka duba a rawan da jagaide ya kamata talakawan najeriya da ma kasar najeriya duka su yabe shi don ya kawo wato abin da batura ke cewa innovations da yawa a cikin harkar zaben najeriya wanda kuma in ka ainihin la'akari ya ƙara darajar zaɓe ya ƙara kimar zaɓe ba kawai a fuskan ko kuma idon talaka najeriya ba ba amma duk mutanen duniya sun amana akan cewa wannan kirkirkirin ya ya zaɓe najeriya kuma ya bawa najeriya hurumin zai wanda yake yake so lokacin da yake so kuma zaɓen ta ɗore a irgin ƙirƙirin da jega wannan na'uran tana ciki kuma mu ta mun yarda akan cewa wannan na'uran shine zai kawo ƙarshen fitintinu a cikin siyasar eh, zaɓen najeriya shi zai kawo wato sace-sacen wato ballot box akwatin zabe a najeriya shi zai kawo ƙarshen a zanna kawai ba a yi zaɓe ba a rubuta sakamakon zaɓe a wani ɗakuna ko kuma a cikin hotel ko kuma a cikin mota duk wannan na'uran nan da jega ya kawo ya kawo mana maslahan wannan fitintunin to ina ji a cikin basira ba duk wanda zai karba gudun jega ba zai iya ko ya da anniyan ba zai iya talakawa za su yarda ba a ce a zuwa canja wannan tsarin sunana sani tahir dan jarida mazaunin abuja eh hakikatin amrun ya ci nasara zaben da ya gudana sha 2011 a lokacin akwai korafe-korafe to wannan abu ya kasance masa kamar kalubale a gare shi ya ga cewa kafin ya kare tenonsa ko kuma lokacinsa ya daukar eh, wa duniya alkawarin cewa za a yi zaɓe da ba a taɓa yinsa ba a kundin tarihin Najeriya kuma an yi shi. A taru jega ya yi ƙoƙari ne ya kwato 'yancin talaka na zaben abin da suke so. Bai yi zaɓe ga misali ko don ya muzantawa Goodluck Jonathan ba ko kuma don ya ba Buhari dama ci zaɓe ba. A'a, yayi ne don ya bar tarihi, yayi ne don ya inganta harkar zaɓe ya kuma ƙara ƙarfin demokradiyya a ƙasa. saboda haka shi duk mai shigowa yanzu ya zama tilas a gare shi ya dubo yan miskiloli da aka samu ya kokarin mai da hankali akai don ya gyara su ila ma'ana daga 2019 in Allah ya so da a samu kwararre zaɓe fiye da wanda aka samu a 2015